ko yan fim ma irin barnar da take Kano yaran mata da ake batawa matasa ake batawa da sunan fim suna magana ne ba sa magana ba sa magana su kawai kaga jikinsu yana rawa a ce Idris yi magana yawwa yanzu zai kafa kyamara yana zare idanu amma ga yan fim sai da na kawo barna wajen guda ɗari a kansu kuma kun fi mu sani ku da kuke Kano tunda Bauchi har yanzu ba ma'aikata ta fim babu industry na fim babu a Kano ne a wannan barnar take kun ji magana shi'a ta bi matattara a Kano tal'udi da yi mukabala da malam Jafar a ina yake da yi ya mutu a Kano yake a Kano yake amma sun ki kadiriya Kano ta yi katutu ta Nabir kama a Kano yake maukibi nan da ake ɗiban mutane suke bautan kabari ranar maukibi a Kano yake a Kano yake waɗanda suke zagin Allah suke zagin manzo Allah ma a Kano suke su Abdul Jabbar a ina suke su Sharifa a ina suke Kano suke me ta tsina a ina yi Kano nan ya kamata ku tashi ku yaƙi wannan abubuwan da ke ciki da barnan da ke ciki ba mu mun taɓa wani malami da saboda ƙungiya da ƙungiyanci ta asubanci ku zo kuna mana sharri ba ku ya kamata ku yaƙa hmm? mun da Kano akwai alheri amma kuma akwai sharri Kano akwai alheri da yawa amma akwai sharri ma da yawa duk wata barna an kana neman kaje Kano aka same ta mu har yanzu ba ma'aikatan fim a Bauchi babu ita kadiriya ma kaman babu ita a Bauchi ba ma jin su ma ba ma maukibin a Bauchi balle aje balle balle aje kabari ana ana ana diban kaban kasan kabari ana shafawa sai Kano mu ba mu wannan me ta tsira bai su a Bauchi ba